alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu ta ku kullum wacce kuka fi sani da Fati Slow Motion. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zon, ina kallon ka kamar mai hankali ashe kai ma baka da hankali. Ashe ɗan gidan ramatantin kiya ne kai ma. <laughs> Ka fito wai midiya kana cewa wai kai ka taimaka wa mai zon. Ka san kowa akwai irin ƙaddararsa. To ina so zo ka sani Maimuna ta tata ƙaddarar ce ta zo mata a haka. Kuma Alhamdulillahi sai ta gode wa Allah saboda musulma ce ita. Amma ya za ai ka kalle ka ka kalli mai zuwa don ka da ma'aiki. Ka ce wai kai ka taimaka mata karfa mata asiri. Gaskiya ba ka da hankali, ba kuma ka san me kake yi ba. Gaskiya. To barin gaya maka idan kai ka manta ko kuma son zuciya ya sa ka manta. Maison, Maimuna Maison ita ta taimaka maka. Ba kalar ka bace zaren ma ba kalar yadin ba ne kwata-kwata. Ƙaddara ce kamar yadda na gaya maka a baya. Ƙaddara ce. Allah na tuba astaghfirullah wa tubi ilaik. Haba da Allah, me abin su a wurinka? me abun su ban da ƙaddara wallahi ita ta kawo wuta ka yi amfani da san da take yi maka kana tunanin za ka iya wulaƙanta ta ka manta idan allah bai wulaƙanta mutum ba kai bawa kai ka isa ka wulaƙanta mutum wallahi baka isa ka wulaƙanta ta ba ka rabu da masoyan annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi idan ka taɓa shi idan ka taɓa shi wallahi sai ka ga ba daidai ba a rayuwarka ta duniya kar ka ga duk abin da ake yi din nan mara nake yi wallahi duk abin da ake yi din nan ka duba kan social media mutum nawa ne suka fito yau suka zagi mai zo Zagin da aka maka ya fi dubu, ya fi dubu, wai mutane sun hana ka kai magana, ba ka da abin da za ka gaya wa mutane ne. Inda kana da shi, yadda kake da surutun nan, wallahi da za ka fito ka faɗa. Ba ka da shi, wallahi ba ka da shi, na san kuma saƙona na san zai same ka. tabbas na san sai same ka tunda kana kallon duk abin da nake yi a youtube ɗina duk wani social media da nake kai kana kallon abin da nake yi ba ka da kirki wallahi ba ka da kirki wallahi na ɗauke ka mai hankali ashe baka ma san abin da kake yi ba ni ina mai baka shawara da kai gaggawa ka je ka samu mai zon ka neme ta gafara kuma iyayenka ɗin nan da kake laƙama wannan abin ka neme su wallahi su maka idan ba su maka ba shi ma Allah su ya tambaye ka aure sunnar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iyayen da za su ci a raba shi in dai dai ba ya zo da cuta ba ne kamar yadda ka cuci mezon mezon kamar yadda ka cuce ta ɗin nan muddin za ka fito kai magana in Allah ya so ya yadda ka gane wallahi sai na mayar maka mezon in dai akan maimuna mezon ne wallahi sai na mayar maka zon saboda na ga abin naka ya koma wulaƙanci da rashin mutunci ka na farko ko ba haka ba ne ba an sasanta na biyu abin ko ko wata nawa bai kai ba gaba ɗaya saboda ka wulaƙanta ta a idan duniya to bata wulaƙanta ba kai ka wulaƙanta yanzu kai gashi ka wulaƙanta kuma wallahi baka ga komai ba a rayuwarka ta duniya wallahi baka ga komai ba Allah sai ya maka Allah sai ya saka mata Allah sai ya bi mata hakkinta da yaddar Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabdin jam hmm. zon ka san Allah da a hmm, ce hmm. irina ce mai mina mai zo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da tsarkin mulkin Allah sai ka raina kanka wallahi sai ka raina kanka sai ka yi da na sani a rayuwarka ta duniya mara adadi wallahi baka da kirki baka da kirki abin da ka ya ƙona min rai ya ƙona min rai Allah kuma zai saka wa mai mana mai zon abin da kamata da yardar Allah sakayya da gaggawa da gaggawa in Allah ya yarda Allah sai ya bi mata haƙƙinta da yaddar Allah bi jahi annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah zai saka mata daga yau dinnan. Da sallar da zan yi a rayuwa ta duniya sai na roƙi Allah idan har ka zalunci mai mana mai son ubangiji Allah ya bi mata hakinta. in ita ta zalunce ka Allah ya bi ma hakkinka amma zaluncin ya fito ai a zalimi kawai ka jira next video ka ƙara yin wata magana